jama'a assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake saurara ko a cikin shirinmu na da muke gabatar a salin gaba network to yau muna da muhimmin labari ne kasancewa naga ana ta yin wasu abubuwa wanda yake ya shafi harka kuma na ainihin samu shi yasa muka gayyato ɗaya daga cikin wanda suke cikin wannan harka dumu-dumu domin yi mana ainihin bayani wannan kuma shine Rayyan Hashim Rayyan barka da shigo barka da lafiya shigo lafiya lafiya kala. to masha Allah kasancewa mun ga wani duk da dai bayanai na gan ce ba sabo bane to amma ni a guri na yanzu ne dan bunƙasa har naga mutane suna ta abun nan duk da ni ma an sa ni a ciki ba ni na sa kai na ba an biya mu akai mun rajista akai mun komi da komi aka ce ni ma in shiga saboda ina faɗakar da mutane to ni ma in shiga a yi da ni za mu so mu ji bayanin wannan wani abu ne daga bakinka kuma yaya ake yin shi to in uwa assalamu alaikum wa rahmatullah to wannan tsarin ba komai bane illa MTFE metaverse foreign exchange ya kwana biyu ana yin shi kusan ce tun 2015 aka fara yin shi hmm. wanda ya dade ana yin shi musamman a ƙasashen waje inda hmm. ya faro ne daga ƙasar canada hmm. so metaverse foreign exchange tsari ne wanda ya zo da technology da ci gaba wanda da mun san trading idan mutum zai yi da kanshi yake yi a wayan shi so yanzu sai suka dauko tsarin artificial intelligence AI kenan hmm. wanda robot ne zai dinga ma trading hmm. eh, idan ka kunna tsarin AI din idan kuma za ka yi manual trading ne da kanka so akwai tsarin da za ka kunna contract din ka je ka yi trading da kanka hmm. so wannan eh, metaverse foreign exchange ɗin gaskiya abu ne wanda da dama mutane musamman eh, turawan nan da 'yan kasashen waje indiyawa ne larabawa mm. sun daɗe a ciki duk da cewa abin bai wuce shekara ɗaya da wasu watanni bai shigo mm. afirka eh, musamman su najeriya wacce an kwana biyu ana yin shi a kasashen waje sosai to kuma tsarin da ya zo sai ya eh, da ya shigo arewacin najeriya arewacin najeriya ma gaskiya musamman mu a nan kaduna 'yan kudancin kaduna sun fi karban abin da muhimmanci sosai kuma sun fi yawa ma a ciki eh, tun da su ne ma suke gayyatar mu tarurruka wanda mu anan gaskiya ba ba mu mm. samu wannan dama ba na eh, mu zama a ce mun samu wasu CEOs mm. shugabanni a ciki so eh, tsarin yana da tsarika ne guda biyu kamar yadda na ce mm. akwai tsarin AI artificial intelligence akwai tsarin manual trading wanda da kanka za ka yi wanda manual trading din nan a babu babu a banza kurin ba zan ce a banza haka kawai haka kurin a ce mm. za ka yi kai da kanka mm. a kullum za ka iya samun dala goma Allah ma ya fi komai sauki za ka samu dala goma ya ya ake yi a shiga eh shi wannan tsari na manual trading din Kamar eh, idan ka duba shi application din za ka ga wurin da aka rubuta eh, contract Mm. idan za ka shiga idan za a yi shi ne akan cryptocurrency za ka duba wani coin ne za ka yi trading a kan shi idan kuma za a yi ne akan eh, forex don haɗe yake da forex eh, shi application ɗin ma idan ka shiga duk wani harka na hada-hada na kuɗi na duniya to yana manne da jikin wannan application ɗin mm. akwai commodities akwai stock mm. akwai eh, shi trading akwai cryptos akwai forex dai za ka gani tsarin yana nan a jiki hmm. an gina application din sosai da karfi uh, mr benjamin shine ceo na shi wannan company. wanda mr benjamin ba wai boye mutum bane. a harkan eh, technology a duniya ma gaba daya hmm. Dan yana tare da eh, shi mamallakin hobby exchange wani ƙasa ne eh, mr benjamin ina tunanin kamar dan canada ne saboda nan ne headquarter na wannan kamfani yake kuma suna kokarin su samu license a ƙasashen duniya daban-daban da sun samu a musamman su america su canada da dai wasu kasashe sun samu license a wurin so idan eh, kamar mata na cikin gida da ma mazajen ma dai gaba ɗaya zan faɗi eh, mata na cikin gida idan suka karɓi wannan tsari duk wani magana dai na wani financial freedom insha Allah in Allah ya da ta ta gama sai dai ta taimaki mijinta in kuma shi bai tsarin mm. ina mata yanzu na ga kaman hankalin su ya fi karkata su ma kan technology eh. da abubuwan da da ya zo da shi blockchain da sauransu mm. ba kaman mazaje ba mazaje in ba matasa ba so kaman iyayenmu da tije za ga ba su damu da wannan ba mm. so sai ma ki sai dai ki taimaki mijinki idan kuma kai namiji ne daman ka san harkan mm. kana yi ka san kuma yanda yake da mun yi a baya ai mun yi mining kuma muna kai ma wanda free aka bamu wasu kuma sun zama kuɗi ma so wannan shi kuma ba free bane kuɗi za ka sa ka yi investing kamar yadda muka kawo tsarin eh, kamar nawa mutum zai fara da shi eh akwai tsarin artificial intelligence wanda AI kenan shi sai ka sa dala ashirin da shida kamar kimanin kuɗin najeriya nawa ke eh ina tunanin dubu ashirin da ɗaya kenan so sai ka sa shi a in kana so robot maka aiki? robot zai maka aiki mm. so sai ka sa wannan kuɗi amma idan kana so kai kai trading manual da kanka mm. so daga dala goma sha biyar za ka iya farawa mm. Kamar shi ma dubu goma da ɗan ɗarurruka eh, eh dubu goma ne da wasu ɗarurruka haka ne to wannan manual trading kenan da kanka za ka je kai trading in ka gara ma ka tara kuɗin ka ma za ka je kai tsarin AI ɗin AI ɗin idan ka kunna shi daga karfe ɗaya yake fara aiki na rana zuwa karfe bakwai za ka iya kashe shi kai yi manual trading ɗinka mm-hmm. saboda AI ɗin shi gaskiya ba a samu kamar yadda ake samu a manual trading saboda tsarin ai eh, dala ashirin da shidan nan mm. za ka iya samun eh, 0.6 a kullum kenan kuma kaga tsarin akwai akwai loss a ciki hmm. wanda ba kaman sauran platform ne da shi in kaga ka samu loss a ciki to wannan kamfani sun gudu hmm. amma shi wannan akwai tsarin faduwa akwai akwai riba which is mun ya fi gaskiya za iya faduwa sau daya sau biyu a wata sauran hmm. kuma sauran ah, kwanakin duka eh, riba ne to eh, idan ka kunna AI dinka za ka samu 0.6 a rana amma idan ka kashe AI din ka ce yau bari na shiga manual trading to a manual trading a baka samu kuɗi ba shine ka sa dala goma ka za ka fita dala goma cikin minti daya cikin minti daya idan ma dala miliyan ɗaya ka sa in dai ka trading ɗin da ka yi signal ɗin da ka bada da ka ɗora shi akan trading ɗin da za ka yi ya tafi har ya kai minti ɗayan nan in dala miliyan ɗaya kasa dala miliyan ɗaya zai hau kai ko kasa in dai target ɗinka su gina ɗinka ya baka to cikin minti ɗaya ne ake eh, samun kuɗi a ciki sosai to kamar yanzu eh, malam hashim rayyan eh, wanda suke kallon mu ba su san yadda za a yi su ma fara wannan ba domin bayani kake yi in ba dama wanda yake cikin harkan ba wannan sabon shiga ne da su ba sani ba ta yaya za a yi mutum ya shiga har ya yi da kanshi to kaman yadda ka tambaya ta ya mutum zai shiga ya fara yi da kanshi wanda eh, application din za ka shiga play store ka ɗauko za ka rubuta kana rubuta mtfe zai fito mm. so idan ka yi downloading din shi eh, zai nuna maka registration in ka danna wurin registration din eh, zai kai ka wurin da akwai promo code da ake sawa mm. za ka ga organization code a sama promo code a ƙasa to sai ka danna wannan promo din za ka danna eh, kaman a ce eh, nambobi ne dai promo code din kamar yanzu ya yana da nawa nan kana da zan iya ba wani yawa yawa to nambobi ne promo code din kaman guda shida ne ko bakwai mm. so yana wuce wurin nan zai kai ka wurin da zaka sa email dinka, ko da phone number zaka bude ko da email amma ka bude da email mm. in ka danna email zai koma wurin da za ka sa email ɗinka hmm. sai ka zaɓi ƙasarka yawon ka zaɓi nigeria to sai ka eh, dan sa email email din kuma ba wai copy za ka yi ka ɗora shi ba danna shi za ka yi wato ah, ka dinga typing yawa typing za ka yi idan ka hmm. ce za ka yi copy ne ba zai yi ba to sai ka yi typing din shi in ka yi typing din shi za su tura ma verification code a cikin email hmm. ka idan ka ɗauko shi ka zo ka ɗora shi a jiki sai ka sa password ka Eh, sai ka yi submit in ya wuce nan kuma shikenan application din ya ya bude mm. sannan kuma sai ka yi KYC ah. za ka yi KYC in kai KYC shine zai baka daman da zaka iya deposit. Yawanci takardu ake yin KYC, wani suna amfani da driver license ko international passport ko kuma NIP. Eh musamman shi eh, national ID card ko driver license ana ba wai hoton shi ma ke dauka ba. Ba za ka ka ba. Mm. Nan kurin za ka ɗauka sannan za ka sa account number ka a cikin application na bankin da kake amfani da shi wanda in ka tashi withdraw in ka ga dama za ka cire ta banki in ka ga dama kuma ta wallet ɗin da kake amfani da shi ko exchange binance eh, renec da dai sauran okx mexi duka za ka iya cire tunda yanzu an fara nigeria an yi launching din eh, blockchain zai iya amfani da inera inera eh inera tunda akwai tsarin za ka iya tura USDT a ciki e-, eh, eh. so in akwai tsarin da za ka iya tura USDT a cikin ine ranka wallet din shi za ka ɗauko ka zo ka ɗora shi a jikin shi application din ah. ka yi withdraw so ga mai bukata zai iya tuntuɓar mu eh, ta namban waya kamar yawa damar nan ce ka da namban waya yawa zai tuntuɓa mu ta namban waya sai a mishi kamar wani namban waya bayani shine 070 35 0002056 so za ka iya tuntuɓar mu ta wannan namba kuma za a yi guiding ɗinka yadda za ka yi rijista da deposit domin ka ci moran kuma sai ku buɗe mutane wasu group eh akwai wasu group wanda duk wanda ya tuntube mu ta wannan namba za a sa shi saboda a nuna mishi komai da yake cikin eh, shi wannan application din wanda insha Allah idan mutum ya shiga wannan tsari ya mai da hankali kai cikin wata biyar wata shida zai ga yadda rayuwar shi zai ka yaushe ka fara eh na fara bai wuce sati uku ba ka bani labari kun ji team meeting a bangaren kudancin Kaduna akwai CEOs da akwai kuma tanaji da aka musu na bude office ban san ko za ka yi mutane yawa akwai tsarin da idan matakin da idan ka kai a matsayin a wannan kamfani za su ɗauke ka a matsayin CEO na kamfanin mm. kuma za su dinga biyan ka albashi banda trading inda da kake kana samun kuɗi naka na kanka za su dinga biyan ka albashi which is eh, duk wata za a baka dala ɗari shida hmm. a matsayin ka na CEO kuma da kansu za su turo ma kuɗi ka buɗe kamfani eh, ofis kenan hmm. ka kama ofis ko nawa ne duk tsadan shi za su biya ma kuɗi ka kama wannan ofis din kuma ka ɗiba ma'aikata mutum biyu. muna fata Allah sa ku kai wannan matsayin kaga sai duk ku jawo mu a ciki <laughs> saboda ku rike mana da bayanin da yaran da muka kuji. Eh, gaskiya ne saboda maganar gaskiya wanda suke yawanci wanda suke cikin wannan abin musamman arewacin najeriya yanzu ne dai na ga eh, mutanen hausawa sun fara shiga kan jiki kan karfi amma yawanci zaka ga wanda ba hausawa bane su ne majority a cikin al'amarin kuma wasu su ma sun zama ceo kuma suna kiran mutanen su semina ana zo a zo a yi taro ƙawataccen taro gaskiya mm. wanda taron ma idan za a yi idan dai sai kai za ka iya apply ce ma kamfanin cewa za ka yi taro mm. mutum sittin ne to za su iya inda ka gayyata yawan mutane da ka ta yawan kuɗin da eh, za su baka amma idan mutum daga talatin dai in mutum mm. talatin ne dala ɗari in sama da haka ne ma za su baka eh, wannan to kamfanin ba wai ya zo ne wai kamar da muka saba ganin platform wanda a zo su yi su gudu a'a shi wannan tsarin shi daban tun 2015 su kenan wanda eh, idan kai bincike akan kamfanin kuma za ka ga komai da yake ciki za ka ga alkhairin da mutane suka mm. samu musamman kasashen waje za ga yadda suke bi wuraren gidajen marayu gidajen marasa suna taimaka musu saboda alkhairin da suka samu a cikin wannan kamfani insha Allah ka shiga wannan tsari matsala ta kuɗi dai ta kau a wurin kan. To mu dai an samu a ciki Insha Allah. Ah, to babu shaka masu kallo ina fata mun fa'idantu da bayanin da Hashim Ran yayi mana akan wannan lamari wanda ke shi ma kun na ciki ni ma jiya jiyan nan aka sani a ciki wata Fatima Umar Salisu ta sani kuma duk abin da ake tafiya mun ta ce ita wannan nata gudunmuwa ne saboda idan irin abubuwa sun zo ina gaya wa mutane to ita ma ta mun komai da komai to ubangiji Allah ya sa mu ci gajiyan wannan lamari ban sani ba ko Umar eh, Maryam Umar ke ma za a miki oho tunda ke ba ganin ki ake ba kullun kina na a bayan kemara shi kuma wancan bangaren rediyo yake wato eh, Abdulrashid Rabi'u Rigasa to kuma dai menene kun ji ga dai nan ban waya nan a kira a yi yawwa ya ce a cikin kashi talatin akan samu riba ne kusan su 28 faɗin bai kai in ma kenan za a faɗi dan ba duk kasuwanci dole ne ya gaji wannan wata rana a cire wata rana faɗi ya ce faɗin gaskiya bai fi sau ɗaya ko sau biyu amma riban ya fi yawa muna fata Allah shi taimake mu kuma Allah ya ba mu wanda zamu kai gidan marayu mu taimaka wa marasa lafiya da ainihin makamantansu amma da duk Maryam Umar Salisu Umar nake cewa fito da kallon salon gaba network